Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yau kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Hauwa Kabir. A cikin shirinmu na yau za ku ji jaruma Nafisa Abdullahi ta fita daga cikin shirin labari na inda wasu 'yan kallon shirin ke ta hawara akan wasu dalilan da ya hada da ko an samu rashin jituwa ne da ita da kamfanin Saira Movies. Mun kuma tattauna da jarumin barkwanci mai tashe da aka fi sani da Brother Shagi wato Samuel Perry a Nollywood ta kudancin Najeriya. Amma kafin nan ga mawakan da suka yi wakar faɗakarwa ta zaman lafiya wakar da yanzu haka take tashi a wasu kafafen sada zumunta kuma tare da su akwai makiɗinsu mai kiɗa da kuma tace waƙoƙi kamar yadda za ku ji. To ko me ya ja ra'ayin waɗannan bayan Allah suka yi wannan waƙoƙi a daidai lokacin da waƙar siyasa da na aure ke ke tsada da kuma biya mai kauri ga dai yadda hirarmu ta kasance da su. Sunana Awwal Aliyu Muhammad wanda aka fi sani da Awwal Yaƙini. wannan waka na yi ta ne duba da yanda kasar mu take ciki kuma duk ɗan ƙasa na gari ba zai so a ce ya tsinci koko a ce ƙasar su ta waye gari a irin wannan da yanayi da ta take ciki ba duba da haka na yi tunani ya kamata in ce wani abu akan abubuwan da ke faruwa na duba abubuwa da yawa na yi magana da su a takaici a cikin wakar eh, idan aka ɗau abu na farko abun da ya fara kawo mana matsaloli a wannan ƙasan shine ɓangaranci ko kuma in ce kabilanci idan na ce kabilanci da kowa ya sani muna zaune lafiya wannan musulmi wannan ba musulmi ba wannan ba haushe wannan ba haushe ba amma ana zaune lafiya lau kai ka ɗauka uwa ɗaya uba ɗaya ne kuma abin da ya kamata ɗan ƙasa ya zama kenan mm. idan kana addinin musulunci wancan yana wani addini daban ba yana nufin kai dubara ka yasa ka shiga ka tsawaye gari a addinin musulunci ba haka Allah ya ga dama to don haka tun da Allah ya mu gaba daya ya nufin mu zauna ne inda bai yi mu zauna waje ɗaya ba sai ya rarraba kowa da garin shi Allah zai iya yin haka mm, za ka ga yawancin mawaƙan nan za su yi waka ne wanda zai kawo musu dan abun kashewa dan abun da sa a baki ko aljihunsu mm. amma sai ka dage kai kai waka akan zaman lafiya muna iya cewa wani abu wannan rashin zaman lafiya ya taba maka ka ne eh shi abin da ke faruwa duk abin da zai taba mutuntaka ya kamata wanda yake a matsayin shi na dan adam ya ji wannan abin ya so sa mai zuciya an kashe wancan can an kashe wancan can rai gare shi rai gare ka abin da ya faru da shi ba za ka so ya faru da wani dan uwanka ba balle kai don haka dole duk da zaran ka ji an ce an kashe wancan an bata dukiya a can dole a matsayin ka na dan adam saboda wannan mutuntaka in dai kai dan adam ne na gari ya kamata ka ji abin ya so sama zuciya ko da kai tsaye abin bai taɓe ka ba amma ana rushe kasar faɗa na kabilanci akidanci na soya ma mai kasar Najeriya ne ce kasa amma ana rushe kasar bari in je ga usmaniya wanda shi ma waka a kan fulani watakila akwai abin da ka hanga ko kuma ka hango ya sa kai wa fulani waka farko sunana usmaniya wanda aka fi sani da usmaniya mega studio ba na haɗa wani abu bane da fulani sai dai na lura da wasu abubuwa ne da suke faruwa a baya da kuma wanda suke faruwa a yanzu na yi makarana na cewa rayuwar ta canja abin da nake nufi a nan shine duk mutumin da yake zaune a najeriya ko menene yarensa ko menene addininsa zai yi shaida cewa bafulatani mutum ne mai ɗabi'a mai kyau mutum ne mai kunya mutum ne mai kirki mutum ne mai zaman lafiya amma sai muka tsinci kanmu a wani lokaci da ya zama dare ɗaya kawai al'ummar ta canja duk wani abu da kika ji na ba daidai ba sai a ce fulani duk wani abu na ba daidai ba sai a ce fulani kuma ka bincika sai kaga eh fulanin ne to amma kuma ba shi yake nuna cewa gaba ɗaya fulani sun taru sun zama haka ba mun kai wani lokaci da zaki gaba fulatani akwai al'ummar da kawai in suka gaba fulatani ya shigo gari kawai za a mai a tara a tara a bige a kashe ko a ji masu ciwo ba kuma komai ya ja masa haka ba kasancewa da wasu daga cikin al'ummar fulani suka yi sun yi ƙaurin suna a wannan lokacin na wani halayya da babu kyau to sai dai ya kamata mutane su gane cewa kasancewa wannan ba fulatanin yana da halayya mara kyau ba shi yake tabbatar da cewa kuma dukkan mafulatani shi ma haka yake ba saboda haka ya kamata mutane su ringa lura da wane ne ya musu laifi wane ne bai musu laifi in kai ba mafulatani ba ne kai ma a cikin kabila ka za iya samun wanda yake cikin kabila ka mai irin wancan ɗabi'a ta wancan mafulatani saboda haka duk inda ka shiga za ka samu mutanen kirki za ka samu akasa so abin da waƙar ta kunsa shine kar mutane su riƙa yi wa fulani kuɗin goro a rinka tantancewa domin akwai wanda zai wuya a ce kana zaune ka kawai kai wannan tunani wataƙila wani abu ne ya faru ko kuma a akwai wani magana ne da wasu kaga cewa ga dace ya dace kai wannan abu eh gaskiya abin da ya sa ne wakar wani yaro ne ba fulata ne ya rako wani studio ɗinmu KB2 Class Studio ya rako sa ya zo ya yi Shi ne sai muna da hira da shi haka sai yake ba mu labarin abin da ya faru da shi hmm. true life story ne cewa wata rana suna daji da mahaifinsa da 'yan uwansa suna kiwo suna rayuwa cikin jin daɗi kawai dare ɗaya kawai suka ji harbi ta ko'ina aka kashe uwa aka kashe uba aka kashe yara in fact dai a cikin waɗannan family ɗin shi kaɗai ya sha sannan kuma ba fulatani bai san komai ba da ya wuce ya kiwo ko noma ma bai iya ba shi kiwo kawai ya iya bayan an kashe iyayen kuma gaba ɗaya aka kaɗa shanun su aka tafi da su sai zama shi kaɗai ne sai zama in ya shigo cikin gari kuma mutane suna kyamarsa sannan in ya koma daji bai da amfanin zaman shi a daji tun da bai da shanu mun shiga kunci mutan gari kuma basu ganewa an gulce da kai na zabo a zahiri kuma ba duba ba tunani mun shiga kunci mutan gari kuma basu su gane ba an gulce da kai na zabo a zahiri kuma basu duba ba filani mun shiga kunci mutan gari kuma to a da yake kun zo da kabir kuma kamar yadda kwace shi ne yake um, muku kiɗa ya kuma tace muku waƙoƙin ku um, idan ka zo tace wannan waka ya kake ji ganin cewa waƙoƙin nan na faɗakarwa ne ga kuma ma'anoni a tare da shi ya kake ji assalamu alaikum sunana kabiru isa ahmad talala mhm. wanda aka fi sani da kb2 class eto eh gaskiya waƙoƙin ni kaina ina samun wasu abubuwa musamman ce duk mai ji ko da a ce bai da tarbiyya akwai abubuwan da zai ji wanda dole sai sun taba shi sai ya gane cewa wa'incan ma'amalar da yake da rashin tarbiyya a zamantakewarsa akwai gyara a ciki sannan kuma zai fahimci wasu abubuwa kamar yadda suke magana akan cewa eh, menene silar da yake haifar da irin wa'innan abubuwan rashin haɗin kai ko kuma sakamakon rabuwar kawuna hmm. ko kuma haƙidanci to irin wannan duka da kana ji tun daga lokacin da kake fara gyarawa har ka gama kai kanka basira kake karawa kana kuma samun wani abu wanda kila ma ilimin ka bai je wurin ba to kin ga alhamdulillah tun daga cikin inda ake gyaran su an kare da su kenan kafin a ce ma an fita waje an saka wa al'ummar da ya kamata su ji su kuma fahimci me ake son a fahimtar da su idan za a yi waka matsayin ka na mai kiɗa wakan za a zo a yi maka ka dora kiɗa ko ko a kiɗa za ka fara yi a dora waka hmm, dole ce mutum ya rubuta waka kafin a fara yin kiɗa zai rubuta waka zai zo da koda a ce one verse ne shine baiti kenan eh. da chorus mhm. anshin wakan kenan eh. idan ya zo zai raira anshi za a creating busan anshin mhm. sannan a fara kiɗa har a kai ga kammala kiɗan mhm. bayan kammala kiɗan za a ce baiti ɗaya saboda a yanka mai daidai tsawon baitin yanayin baiti da aka yanka mai daidai tsawon baitin sai a ce to shikenan an kammala kiɗa za mu fara boisin sai ya shiga ciki a yi redi a kuma fara bayan an gama za a zo a tace ta bayan an tace ta za a cire a mastarin a komai kafin a tura ne kai da kake wato um, yin kiɗa a cikin piano ko mm. kai ne kuma za ka tace ta eh ni ne zan tace ta mm. sai dai kamar yanzu da aka samu ci gaba Eh. ana dan rarraba aikin eh. saboda ya zama kowa da faɗin shi akwai wanda zai zauna ya kiɗan kamar yanzu idan na kammala kiɗan a cikin yara na akwai wanda zai zauna shi kuma ya taking bosin hmm. ya ɗauki wanda ya zo yin waka kenan hmm. idan an gama kuma zan iya dawowa ne kuma in yi mizan ɗin da eh. bayan na yi mizan zan kuma zai zo ya zauna ya masterin hmm. saboda a ba komai hakinsa saboda komai ya fita standard kamar yadda muke ji a sauran wurare hmm, akwai wasu waƙoƙi da zaka ga shi babu um, kiɗa ko busa na amshi kawai kiɗa zai tafi ne zir waƙa ma za ta bi shi shi kuma a wani matsayi wannan yake wannan fanni biyu ne kamar zube ana yin anshin ma da farko amma ba a ƙara shi hmm. akwai kuma wanda ake cewa kamar karuwan kiɗa na siyasa kenan shi kuma wannan za a iya shimfiɗa kiɗan babusa gaba ɗaya kiɗan shi ne za ki ga akasarin mutanen mu kan yi waƙar haɗaka da shi eh. kowa ya zo zai kama salansa kuma zai zauna lafiya lau kowa ya zo zai ɗauna sa salan zai zauna lafiya lau hmm. to akwai irin wa'annan daban-daban haka eh. to a ni nakan ɗan yi tunanin cewa abin ne sa ake sakin wannan kiɗan kuma ina ganin kamar zai fi sauki ko da wajen biyan kuɗi ne ma za a biya ku masu haɗa kiɗan gaskiya ba sauki ba ne saboda sai an riga ma an gama kiɗan ake cire busa ita busa ce ba a san aji saboda patent ɗin da ake patent din da ake son ayi akan kidan shi yasa ake cire ta gaba daya mm. amma wancan za gara ma za a bar busar za a dora shi akai mm. amma wannan ɗin an fi son a cire busar ne saboda ana son kowa in ya zo kan busa ta kibinsa saboda ko yaya fa busar nan ta kauce to waka ba za ta zauna ba akai mm. to amma misali idan an cire busar eh. gangunan da aka zuba za su iya hawa salon mutane da yawa amma ita busar ita ce asalin kiɗin mm. sai kot na ra'asa mm, me fi baka wuya kiɗa da busa da kuma tacewa da wanne ne fi baka wahala ito eh ai kiɗa ma gaba ɗayansa abibi ne mm-hmm. daga busa sai kot idan ka iya kot nan to ka gama iya kiɗa mm. duk wa'incan sun zama minus ne a hankali za ka san su kuma za su ka kai ga kana sa su da kowa ke sawa amma wa'annan bin su ne asalin kiɗin kiɗa ko yaya suka kauce to za a ji an zo yin kiɗan an cire mutane na ji suna cewa waƙar ba ta daɗi ba amma kuma ba san daga ina ne matsalar take ba amma waƙoƙin da aka fi kawo maka mm. wanne ne fi kwanta maka a rai na faɗakarwa a na siyasa a na soyayya dole kana da bakan gaskiya yana son aikin waƙar faɗakarwa yawwa sabida ba kowa ba ma ke iya yin aikin wakar faɗakarwa saboda waƙa ce da ake buƙatar a ji me ake faɗa to dole duk abin da zaka sa sai ka nemo cool mm. wanda duk inda ka sa su ba za su damu me ake faɗa ba za kuma su ba da dama a ji ko me ake son a faɗa a mm, waƙar to kin ga ita wani aiki ne ma kansa wanda ba kowa ma yake yinsa ba sannan kuma idan aka riga a gama aka samu abin da ake so to dole idan kana ji za ta dinga shiga kanka sakamakon wa'innan abubuwan da aka samu to shi yasa nake son ta sosai to madalla game da hasashen da wasu masoya kallon fim din labari na mai dogon zango da suke yi akan fitan jaruma nufisa abdullahi daga cikin shirin lalle ya tabbata domin ta kawo duk wani karshen cece kuce inda ta rubuta wasikar ajiye aikin kuma sa a shafinta na instagram wanda mai shirin tsakar gida wato umar mai sanyi sanyi ya karanto kamar yadda za ku jaruma a ta wallafa wata dogon wasiƙa zuwa ga kamfanin sayar movies inda a cikin wasiƙa take bayyana ta yi ƙudurin ajiye aikin da labari na sakamakon al'amura da suka shakanta da har za ta samu damar ɗaukar ci gaban shirin ba. Nafisa da cikin wasiƙa ta ci gaba da cewa saɓani da suka ɗauka ta ji daɗin aikin shirin labari na cikin fahimtar juna da ma'aikata da mashirya shirin wanda hakan ya sa za ta bar aikin ba tare da jin haushin kowa ba. Ta ƙara da fatan alkhairi ga abokan aikin ta na shirin da mashirya shirin tana kuma fatan idan har Allah ya sa abubuwa suka yi mata sauki za ta sake dawowa. Inda ta rufe da godiya ga masoyanta da mabiya da abokan aiki yadda suka ta gudunmawa a cikin wannan gagara shiri. tare da tabbacin za su ƙara kawo tsayayyun shirye-shiryen a wannan shekara inda ta ƙare da fatan shiga sabon shekara a sa'a bayan wallafa wata wata rubutace wasiƙa ta ƙara da wani rubutu a ƙasan wasiƙa inda ta rubuta cewa labari na aiki ne da nake alfahari da shi a dukkan da na shiga sai mobis kuma kamar kamfani na ne saboda mun jima muna tare cikin yanayin damuwa zan sanar da ku cewa ba zan ci gaba da aikin labari na ba dalili shine rashin samun lokaci na yadda ya kamata ina da business ina ina makaranta ina da kamfani na da nake gudanarwa sannan kuma ina da kamfani na na yin film sannan ina da na film da nake shirin fara dauka kwanan nan ba zan ce a jira ni sai san da na samu lokaci ba dole za a ci gaba da film din labari na ko da ni ko ba ni ina fa dubban masoya hakuri akan fitata daga shirin alaka ta da sarin mobis za ta ci gaba da tafiya lafiya babu hayaniya ko cin zarafi Allah kuma ya ba su sa a wajen kammala sauran shirin Nafisat Abdullahi. To Madalla a masana'antar fim ta kudancin Najeriya kuwa jarumin barkwanci Samuel Perry da aka fi sani da Brother Shagi a karin farko ya bayyana halin kuncin rayuwar da ya shiga a lokacin da mahaifinsa ya mutu kuma hakan ya biyo bayan dawowarsa daga kasar waje da masoya suka rika aikawa da tambayoyi kuma ya zaɓi ya amsa wannan tambayar ta yadda rayuwarta ta baya ta kasance kamar yadda za ku ji. uh, was a life I don't think I want to live again. Mm. A life I don't think I want to ever, ever live again. You know, surviving, <laughs> surviving every day was was something that I won't lie because my mom, my mom had no money. Hmm. Rayuwa ce, ba na son sake yinta, ba na fatan sake tsantan kaina a wannan rayuwa. ba zan ma ƙarya ba in rayu da raina ma abu ne mai matsakar wuya saboda mahaifiyata ba ta da kuɗi tun bayan rasuwar mahaifina muka dawo zuwa Legas a unguwar Makoko sai ya kasance a kuɗin da na samu na wasan kwaikwayo da muke gudanarwa a makarantar boko nake ci in ciyar da mahaifiyata har ma da 'yan uwana sana'ar mahaifiyata a lokacin shine kasa kayan masarufi na amfani yau da kullum da ɗan ƙaramin kantinta kamar sauran matan unguwa ko da yake yanzu ta daina ci gaba ya samu duk wani fastin da nake yi akan mahaifiyata ina yi ne don in gode mata in kuma yaba ma kokarin da ta yi a kaina da yan uwana mahaifiyata ita ce rayuwata ina matukar ji da ita fiye da yadda ba a zato lokacin da mahaifina ya rasu a shekarar dubu biyu muna a ogun state na faɗo daga bene hawa uku a makarantar mu ta mayfair wata na uku a asibiti ina jinya na yi jinya sosai mahaifiya ta ce ta tsaye da komai take yi ta zauna tana jinya ta a irin ciwon da na ji a lokacin za ka iya hango haɓana a buɗe mahaifiyata da kakata sun wahala da ni a asibiti a cikin wannan hali muka dawo lagos aka sa ni makaranta da na ƙara shi karatuna akwai lokacin da na so in bar boko bayan na haɗu da ƙungiyar wasan kwaikwayo ta abekuta sai aka nemi waɗanda suka iya rawa a cikin ƙungiya za a kai su a ƙasar rasha muka yi matukar ƙoƙarin kammala komai amma sai ni kadai na samu biza cikin mu goma sha biyu kuma dole mu yi tafiya a ƙungiyanci. mun yi muni amma ba a ba su biza ba sai ni kadai ne kawai na samu dole ya sani haƙura don ba yadda zan yi tafiya ni kadai gaskiya na wahala don na zaci lallai za ni kasar waje har na fara tunanin rayuwa za ta canza a ƙungiyar wasan mu ta kwaikwayo yau a ce mu kawo hoto biyu gobe biyar jibi a ce guda bakwai haka dai muka yi ta yi amma ina allah bai yi ba daga baya na hakura na fara samun shiga wasannin fina-finai har na yi fim ɗin wedding party. Mami Daddy. Yes. Abi ni better give me pound three It don finish. Wetin be don finish? Na what for you? You still dey drink. Pa pa pa pa. Wetin concern if I still dey drink? If we wan tell Abi no dey give me pa. I saw yo yo. Happy New Year. Ọdún yóò yẹ. Ẹni bá jọ̀nà bí New Year. Oya. <laughs> I came all the way from Makoko for this movie. I have to be in this scene. She was like, ah, they've gotten other actors and they, I said, please. She was like, if you do it, I will not pay you. I said, no problem. Akwai ranar da na je wajen ɗaukan fim ɗina a Latti, Produsa ta ce in tafi na yi Latti, haka ma na riƙa bata haƙuri. Na ce mata daga mainland nake a unguwar Makoko, don ta san irin nisan da na fito zuwa island wajen ɗaukar shirin fim ɗin haka ta ce mini ai an samu wasu jarumai ko na yi ba za ta biya ni ba na ce mata na yarda haka na yi fim ɗin kuma tun daga nan na zama jarumi na taɓa yin fina-finai a kamfanin rock studio amma daga baya na ce kai ba zan tsaya guri ɗaya ba don ba kowa ke kallo na ba kuma ba na son bayar da Allah ya yi min na wasan kwaikwayo ya mutu tun daga nan na fara fina-finai a ko'ida na samu har na kai yau inda nake a yau. To madalla masu sauraro tare da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin Faruk Muhammad Yabo da ya taimaka wa shirin ya zo muku da sashen Hausa na Radio France International ni Hauwa Kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri.